dukkan ya da godiya da jinjina da kirari za ta tabbata da Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin da yau da kullum shi kadai ya cancanta abota maka. muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da cikin wannan wata mai albarka na ramadan daga masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau ta ce rana ranar 27 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina 1447 ya yi daidai da 16 ga watan uku 2026 kirgin miladiya wanda kuma yau in allah ya yarda ita ce rana ta karshe da zamu rufe karatu a cikin wannan shekarar sai kuma allah matsakaki ya kai mu da rai da lafiya muna roƙon allah matsakakin sarki ya karɓi ayyukan mu baki da za ku ga Allah madaukakin sarki ya azuta majalisin namu a ranar rufewa da manyan-manyan baki wanda Allah madaukakin sarki ba su halarta musamman bakinmu daga Kano waɗanda suka zo rufe karatun malamin mu Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu masu an ce albarkacin kaza ya gare ba zai sha ruwa ko muna godiya da wannan karramawa da suka yi mana insha Allah daga baya za a gabatar da su in Allah ya yarda a kafin in fara karatu akwai wani bawan Allah da ya rubuta takarda tun kwana nawa ne to na ga takardar kar ya matsu kuma ba mu karanta masa ita ba yana cewa malam mutum ne yana da ƙani sai ƙanin ya auri wata ba ɗan danginsu ba sai kuma ya rasu shin yayansa zai iya auren mata ƙani ne ya auri mata sai ya rasu to wai yayansa zai iya aurenta ko ba zai iya ba ban sani ba ko shi ne yayan to kaga in yayan ne kaga a matsayin da an samu sa a ɗauko ta dawa a isi kujerawa matar wanka ko matar kaninka duk ba muharramanka ba ne in dai babu aure tsakaninsu da kanin naka ko tsakanin da wani ko bai mutu bai na rayuwa za ka yi aura a musulunci ba hana ba in dai a musulunci ne ba hana ba ba sa cikin al-muharramat wanda aka haramta mutum ya aura sai dai na Allah abin saboda wata maslaha idan yana rayar ana ganin cewa zai haifar da gaba ya haifar da rikici to sai a bari saboda wanzar da zumunci amma ba wai dan haramun bane to ga shi kan tunda ya riga ya tafi ai sai ka ce Allah ya ji ka kawai kai ka akwai wani bawan Allah kuma da ya rubuto min takarda yana min gyara kuma ina yaba masa Allah ya saka masa lafiya ya ce a cikin wata magana da nayi ba zan iya cewa ta rana ba ce ina magana akan Abu Dharr radiyallahu ta'ala A kan fahimtar da yawan ladina yakunzuna al-zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim sai na ce abu zarin ya yi gurguwar fahimta shi ne yake mai gyara ya ce yana ganin da dace ce gurguwar fahimta a fahimtar abu zarin ba nan kana abu da kofa waɗanda suke zagin sahabbai su ci gaba da zagin su gaskiya ne kuma na gode na yi kuskure wannan kalmar da na faɗa ba haka kamata in faɗa ba a matsayin abu zarin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa ƙasa ba ta taɓa ɗaukan wani mutum sama ba ta taɓa lullube wani wanda yake da gaskiya kamar abu zarin ba haka manzo Allah ya gaya masa ku kaga wannan su kusar baki ne da ba haka kuma tamfara ba abu zarin da yayi fahimta da ta saba wa sauran mafi yawan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bai mana baki da na muna tafsirin fadan Allah madaukakin sarki fassara fal ahzabu min bayni fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin adhim na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 فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أتمنى آية رب الله ماذا تجيه سرجيه كفتلف الأحزاب من بيني ونجيوي كيف كان ساباني أتكانون sai Allah ya ce fawailu lil ladina kafaru azaba ta tabbata da wadanda suka kafirce wa Allah madaukakin sarki min mashhad yawmin azim a wato halartar wani wuni wanda yake mai girma anan mun yi tafsirin wannan ayar jiya amma akwai yan sakonni kaɗan a cikin ayar wanda ban isar da su ba saboda yanayin lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ce faktar fal ahzabu min bani wato ƙungiyoyi, wannan ƙungiyoyi ana nufin al-yahud wa nasara wato an samu baraka tsakanin yahudu ana ɗaukar hankali na da yawancin abin da ake yi wato waɗannan ƙungiyoyi su ne yahudu da nasara waɗanda su yahudawa suka ɗauki wata matsaya suka jingina wa nana maryamu alaihi suka jingina mata zina har ma suka hada ta da wani mutum suka ce shi ne ya zama da ita za a yi fada Allah ya sauka su kuma nasara suka kasu kashi kashi saboda abin da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Isa alaihi salam na mu'jizozi da kuma karama da ya ba wa mahaifiyarsa wannan yasa suka rabu kashi kashi kamar yadda muka yi magana jiya akwai waɗanda suka ce Allah ne da kansa ya sauko ya zo ya abin da zai kuma ya koma akwai waɗanda suka ce ɗan Allah akwai kuma wanda suka ce a Allah ne cikin alloli guda uku wannan duka maganganu ne waɗanda suka yi su a cikin su akwai waɗanda suka ce sam su ba su yarda ba annabi isa bawan Allah ne manzon Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki yake fasta nafar ahzabu min bainihi wasu malamai suka ce shi yasa ba Allah ya kawo min dinna tab'idiyya ce wato sai ƙungiyoyin suka yi tsakanin membainin a cikin tsakaninsu mana akwai waɗanda su ba su tafi akan wancan matafiyar saɓanin da yake karkatacce ba su suna nan a tsaye a kan cewa bawan Allah ne manzan Allah ba su talafar a min bai sai Allah yake mu lil na kafaru rubin mashhad yawmin azim a Allah madaukakin sarki sai ce fawailu lil na kafar, bai ce fawailul lahum ba malamai suka ce nan ma saboda a nuna maka cewa waɗanda suka kafirce ne azaba ta tabbata kansu amma cikin rarrabuwar tafi da suka yi waɗanda su da suka rabu sun tsaya akan daidai ne akan cewa annabi isa ba dan allah bane kuma shi ba allah bane kuma ba allah ne cikin alloli ba a'a bawan allah ne manzan allah ne to su ba sa cikin wanda suka kafirce dan aka su ba za su hafa azabar allah ba shi yasa allah madaukakin sarki sai yayi izhari a wurin da ake izhari wato maimakon ya ce fa wailul lahu tunda an faɗe su ga sunan abin da suka yi a ce azaba ta tabbata gare su tunda an riga an faɗe su ko an ce fasalfal ahzabi waɗannan ƙungiyoyi maimakon a ce fawailun lahum sai ce fawailun lil na kafa. saboda waɗanda suka ɗauki waɗannan matsayoyin guda uku ko suke Allah ne ko ɗan Allah ne ko Allah ne cikin alloli su ne suka kafirce wa Allah madaukakin sarki kuma su ne za su haɗu da azabar Allah madaukakin sarki a ranar da suke wato ranar mai girma da haka Allah madaukakin sarki sai ce sai wanda suka kafarta shi yasa a kamar yadda a cikin suratul zukhruf ma da Allah madaukakin sarki yake fawailu lil ladina zalamu min azab yawmin ali kaga sai ce alladina zalamu nan ma bai ce fawailu lahum ba wato wanda suka zalunci kansu ta hanyar kafircewa Allah madaukakin sarki da jingina wa annabi Isa alaihi salam allantaka ko kuma cewa shi dan Allah ne annabi isa ba Allah ba ne, kuma annabi isa ba dan Allah bane annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne فويل min كفروا من مشهد يوم عظيم المشهد jiya mun fassara shi da kudu wato al-mahshar wadan taro taron wuni mai girma wasu daga cikin malamai haka suka fassara wasu kuma suka ce min mashhad yawmin azim amin hududi yawmin azim daga halartar su wuni wanda yake mai girma a wannan ma'anonin duka malamai suna cewa ana nufin tashin alkiya wato azaba ta tabbata gare su ranar da za su halarci wunin nan mai girma ko kuma ranar da za su je wannan taron wanda yake mai girma al-imam al-qurtubi rahimahullah ya kawo wata ma'ana ta biyu wanda shi kadai na gani a cikin malaman tafsiri ya kawo yace abinda ake da nufi da mashhadi wannan abin din al mashhad din anan yace ba alkiyama ake nufi ba wa kalmar magana ta biyu ana nufin taron da su kiristoci suka yi wanda suke da bin annabi isa alaihi salam sun yi taro wannan taron da suka yi a nan suka yi ittifaqi akan abubuwan da za su kudanta a cikin zuciyarsu to wannan taron da aka yi taro ne na soke wasu hukunce-hukuncen da ke cikin injila taro ne na ƙaryata wasu abubuwa da Allah madaukaki ya saukar na ƙara wasu abubuwa na kuma rage wasu abubuwa da haka shine Allah madaukakin sarki yake faɗan wannan taron nasu azaba ta tabbata ga waɗanda suka halarci wannan taron nasu taro ne a wajen su mai girma amma kuma ya jawo musu azabar Allah tabaraka ta'ala amma mun kula da ayar suratu zukruf fa wailu lil ladina zalamu min azabi yawmin alim ita ma tana koyan bayan ma'ana ta farko cewa wannan ranar da ana nufin ranar alkiyama wato Allah madaukakin sarki ya yi alkawari waɗanda suka kafirce masa ta hanyar jinginawa jingina masa kishiya ko jingina masa ɗa'a waɗannan sun kafirta kuma za su haɗu da azabar Allah madaukakin sarki na alkiyama to nan sai malamai suke cewa ashe kenan tunda Allah madaukakin sarki ya amfani da wato zahir a wajen murmari fa wayar lillazi na kafaru sai aka waye wanda suka kafarta daga cikin su kenan akwai waɗanda ba su kafarta ba wanda suka yarda da Allah cewa shi kadai ne ba su yarda sun masa kishiya ba kuma ba su jingina masa da ba to wannan in an same su a cikin waɗanda suke da bin annabi Isa alaihi salam kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan mutanen kirki ne mu'minai amma fa bayan bayyanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, to su ma annabi ya zama wajibi su gaskata annabi sallallahu alaihi wa wasallam in ba su gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su ma sun kuma cikin wadannan din fa wailu lil ladina kafaru domin sun kafirce wa sako na karshe da Allah madaukaki ya aiko shine sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi sai Allah ya ce asmi bihim wa asmi bihim wa anqir yawma ya'tunana lakin الظالمون اليوم في ضلال مبين نعم. وأنبئهم يوم الحفرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نعم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون بارك الله فيك الله مدوكين سرجيتي أبصر به وأسمع أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا asmi bihim wa absir yi mamakin irin jinsu da irin ganinsu, yauma yawma ya tuna na ranar da za su zo mana lakin zalimuna yawma sai dai azzalimai a yau kan fi dalalin mubinin suna cikin bata bayyananne wa anzirhum yi musu gargadi yauman hasrati da ranar nadama in qudi al yayin da za hukunta al'amari wa hum fi alhali su suna cikin rakkana wa hum la yu'minuna hadan kasancewar su ba su imani ba inna nahnu narithul arda Allah yace mu ne nan muke gadan kasa wa man alaiha da duk wanda yake kanta wa ilaina yurja'una kuma gare mu za a dawo da Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi irin kafircin da aka samu cikin masu da'awar bin annabi Isa alaihi salam cikin baro isra'ila da irin kafircewar da suka yi suka karu da kai daga ayoyin Allah madaukakin sarki aka gaya musu suka ji kamar su ji ba suka gani kamar ba su gani ba a duniya to sai Allah madaukakin sarki ya ce to amma ba a lahira za su gani karo abin gaskiyar da suka gani suka ki ganinta, to za su ganta garau kuma su gane ta a lahira gaskiyar da suka ji amma suka ƙi ta a duniya domin sun yi kunnan uwar shegu sun ji amma kamar ba su ji ba to a lahira za su ji karara kuma su fahimci wannan ita ce gaskiyar da aka gaya musu da amma sai dai a wancan lokacin ba su karbe ta ba wannan ganewar kuma ba zai musu amfani ba Na haka siga ta ta'ajju ai ma ma asma'ahu wa ma absarahu yawm al-qiyamah babu wato za ka yi mamakin irin jinsu da irin ganin su ranar alkiyama domin ita ce yau mai atuna na ranar da za su zo mana ranar kiyama suna ji suna gani kuma za su gane cewa wannan gaskiyar ce suka iya yarda da ita amma yanzu ga sanan suna ganin ta suna jin ta kuma sai dai ganin da jin na yanzu ba zai musu amfani ba a duniya ne kamata a ce sun ji sun gane sun yi aiki sun gani sun fahimta sun yi aiki amma sai ba su haka ba shine Allah ya ce lakin zalimun al-yawma fi dalalin mubin a yau kan azzaluman suna cikin bata bayyananne wato a yau a duniya a duniya suna cikin bata bayyananne amma ranar kiyama za ta ji gaskiya kurku za ta ji gaskiya kurku amma a duniya san na wasan mun bukum ummi fa la yaqiluna ga su da kunne za su kulubu la yaqiluna biha wa la ma'iluna la yaqiluna biha wa la ma'ara la yaqiluna biha da ido amma kamar kululu ne yana gani kamar amma ba ya gani ganin ganin da yake ba musu amfani ga kulluwa suna ji amma jin ba musu amfani sai aka dauke kamar ba sa ji to shine Allah kuke ce a lahira ranar alkiyama za su ji kuma su gani da anan sun sun zauna cikin bata bayyana ne sai Allah san sarki yace to ka gargaɗe akwai ranar da dama wato kai musu gargaɗe abin da ya kamata su shine su gaskata Allah madaukakin sarki tun kafin wannan ranar da ba ta zo akwai ranar da za ta zo suna yin nadama nadamar ba za ta nusa amfani ba za suna ya suna ya wailana ya wailana ya laitana ba su amfani ba a duniya ne ya kamata a ce sun yi tunani a duniya ne ya kamata a ce sun yi kiyawar lailu kan kansu sun fahimci gaskiya amma in suka yadda suka mutu to nan da dama kawai za su walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يؤمنون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله مدعوكين سلكي إنما لا تبنسوا yayin da za a tsayar da su a gaban wuta suna ya rai tana da rabbi wala nukadibu bi ayati rabbina ina ma a ce za a mai da mu duniya ba za mu karya ta ayoyin ubangijin mu ba da za mu koma duniya ba za mu ce annabi isa dan Allah ba ba za mu ce kuma Allah uku ba ba za mu faɗa ba sai da kash lokaci ya riga ya muni lokaci ya riga ya muni shine Allah yake cewa anzirhum yawmal hasr in qudiya al-amr yayin da aka hukunta al'amari ne wa cikin malamai nan suka ce qudiya al-amr fi'il madin ne lakin wato ana nufin al-mudari da shi domin istiqbal ai ina yuqbal amr ka gargaɗe su ranar da dama yayin da za a hukunta al'amarinsu menene al'amarin da za a hukunta malamai sun yi magana guda biyu wasu suka ce abin da za a hukunta shine ranar da za a yi musu hisabi a yi hukunci tsakanin bayi kowane ka buko masa ita shi take ranar da za a hukunta hukunta al'amari to ka gargaɗe su tun kafin wannan wunin ya zo ranar da za a yi zabi dan wuta ya ta huta dan aljanna ya tafi aljanna Allah ka samu gidan aljanna wasu malamai suka ce qubi al-amru al-amru anan al-amru maqdi anan ana nufin cewa ba wai hisabi kare ba a wato lokacin da za a sa mutuwa a yanka ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta akan cewa bayan an aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta hadisin yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisin abu sa'id al-khudri idan dakala ahlul jannati al-jannata idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mana cikin su wa ahlun narin nar yan wuta za a zo da mutuwa kamar ka ce wani rago ne mai kala kala mai baki da fari fa yunqabu bainal jannati wan a tsayar da ita mutuwa tsakanin wuta da aljanna fa yuqalu sai a ce ya ahlul janna ya ku yan aljanna hal ta'rifuna hada kun san wannan a ce kun san wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana ta kare lokacin kowa ya san ko masa duk da namar da za ta a lokacin ba za ta maka amfani ba su ce na hadal mabu ce wannan ita ce mutuwa fa yuzbahu sai a yanka ta wa yuqalu sai a ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna quludun wala maut dawwama babu mutuwa ku dawwama a gidan aljanna babu mutuwa wa ya ahlal a ce ya ku yan wuta quludun wala maut ku dawwama a ciki babu mutuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ya karanta wa anzirkum yawmal hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun da haka wasu malamai suka ce anan ana nufin ranar da za a yanka mutuwa mu kuma ahlus sunna inda muka bambanta da waɗanda ba mu ba idan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama to alal aini wa ra's mun karbe shi hannu biyu yaya za a yi a kawo mutuwa ya za a kawo ta a surar rago ya za a yanka ta mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kawo ta tsakanin aljanna da wuta a yanka ta ko mun da za a yanka ta shine abin da yake bambance ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba shi ahlus sunna in dai magana ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya kokarin ma wani ake nufi da wannan magana tukuna sai ya ce sam'an wa mata. mun ji mun biya ma'aikin Allah yanzu in akwai abin da baka gane ba kuma to anan ne Allah ya fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun in abin ya shiga maka duhu sai ka je ka nemi waɗanda suka fi ka ilimi sai su warware maka amma mu mumin yadda abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka ne ya zo cikin sahih bukhari daga abu hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulu ahadun aljanna illa ra'a maq'adahu min an-nar law asa'a al-yadra shufra babu wanda zai shiga aljanna face an nuna masa wato sai ya ga gidansa mazauninsa na wuta law asa'a da a ce an nuna na in mutum ya shiga aljanna to za a nuno masa gidansa na wuta ya za a nuno masa annabi ya ce za a nuno masa mun yadda za a nuno masa ko ma ta yake za a nuno liyazza da shukran dan ya ƙara godiya wa Allah saboda za a ce da ba kai aikin kirki ba da yana da komar ka sun sa Allah madaukakin sarki da ya yi bayi ya yi wa kowa gida a aljanna da wuta saboda adalcin Allah Allah ka kiyaye mu da wuta ya yi gida wa kowa a aljanna da wuta yan aljanna za su gaje gidajen yan wuta na aljanna yan wuta su gaje gidajen yan aljanna na wuta to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake a mutum za a nuna masa gidansa na wuta dan ya kara godiya ga Allah wala yadkhulu an-nara illa ra'a maq'adahu min al babu wani wanda zai shiga aljanna ko fa sai ya gano gidansa na aljanna Lau ahsana da ya da ya kyautata ya kula alaihi hasratan dan hakan ya kara zama masa nadama wannan ma malamai suka ce to shine abin da ake cewa wato nadamar da za irin nadamar da mutane za su yi to shi yasa wasu malamai suka ce ikudiyal afu anan ana nufin yanka wuta wato yanka mutuwa da za a ce kowa idan goma gidansa Allah madaukakin sarki ce yayin da za a yi wannan hukunci ko yayin da za a yanka wannan wannan mutuwa sun manta hum fi ghaflatin su kasancewansu suna cikin rakkana ma'ana a duniya sun zama rakkanannu wa hum la yu'minuna ba imani ba ka gargaɗe su da ranar sakamako da ranar nadama ranar da za a yi hukunci kowa da wuta da aljanna ka gargaɗe su a lokacin da za ka gargaɗe su suna nan duniya suna rayuwa suna cikin rafkana masu imani da Allah maɗaukakin sarki ba kuma imani da Allah ɗin shine kadai zai tsare su daga faɗawa cikin wannan nadama Allah maɗaukakin sarki ka gare sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una lalle mu mu ne za mu gaji kasa wa man alaiha da duk wanda yake kan kasa duk wanda yake kan kasa mu za mu gaji inna nahnu nabithul arda wa man alaiha sai yake wa ilayna yurja'una kuma gare mu ake dawo da su gaba ɗayan su wato dukkan mu da yake duk za mu mutu kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajh law al-hukmu wa ilayhi turja'un duk waɗanda suke ba su ba su mutu da ba kuma abin da ake cewa gado shine wato a tattare abin da wanda ya mutu ya bari wanda ya mutu ya bar abu a tattare abu shi ake cewa gado dan haka Allah madaukakin sarki ce inna nahnu narithul arda wa man alayha mu za mu gaji kasa saboda kowa zai mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kai ne ba ya mutu wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut shine al-hayy wanda yake da cikakken rayuwa da babu tawaya a cikinta babu kuma mutuwa babu karewa amma sauran halittu duka za su koma zuwa ga Allah madaukakin shi. Allah maka bakin sarki ce inna lahu nalikul arda wa man alaiha wa ila yurja'un kamar dai fada saliba bil mulku yau lillahi wahid al qahar wa yake da mulki yau ba wanda yake da mulki to shi kadai duk abin da aka danganta mana aka ce namu ne a duniya aka ba mu aronsa muka rika amfani da shi a matsayin namu mun riga mun mutu mun bari ya koma asalin mallakar ne shi ya ma shi ne shi to shine Allah madaukakin sarki ce inna nahnu nalikul arda wa man alaiha wa ila yurja'un ah, malamin suka ce idan aka ce inna narisul arda wa man alaiha wannan fa kawai ya isa in aka ce inna narisul arda mu za mu gaje kasa wa man alaiha da wanda yake da waɗanda suke kanta ya isa amma sai Allah ce inna nahnu suka ce kawowa na hannun nan fa'idar ta shine saboda ka gane lallai a lokacin jinginar gadon da mallakar na Allah ne hakika saboda shi ne mulki yadda ke cewa za mu yi abu amma kuma shi ne da kansa ba nun gwamna ya ce gari aka ce abin da muke bukata dai wannan hanyar za a yi mana zai ce to za mu muku hanya ya ce za a yi muku hanya shi ne zai yi waye zai yi wani kamfani za a turo a zuwa shi yana can yana cikin asia ba zai sha rana ba lokacin da ake amma zai ce mu zabi za mu muku kaza ko mun yi kaza mun yi kaza amma alhali ba shi bai mu ba abin ba shi aikin da to shi ne dan an nuna maka cewa wannan mallakar fa yanzu ba irin wancan mallakar da duniya bane da wasu mutane suke yi a'a mallaka ce ta hakika da haka yake tabbas inna nahnu narithul arda wa man alaiha a ban kasa mutane wato halittu iri biyu ne a ban kasa da masu hankali da marasa hankali masu hankali akan ce akan amfani da zabi man ismu man shi ake amfani da shi masu hankali a larabci ma kuma marasa hankali shine gari wani lokacin ana rinjaye ana yin amfani da wani a gurbin wani to suka ce Allah madaukakin sarki ya amfani da man da masu hankali tagliban saboda rinjayen masu hankali ka san marasa hankali sun cewa marasa hankali domin dabbobi da suke kan tudu da wanda suke kan ruwa da duk sun shiga cikin marasa hankali da ake bara to amma masu hankali su suke rinjaye akan marasa hankali ko miliyan su shi yasa Allah da madaukakin sarki zai ce na nahnu rizqul arba wa man alaiha wannan baya baya ba ke san cewa masu hankali kada ake ba a ana rufin gaba daya tunda aka mallake masu hankali ma ballan suna kuma waɗanda ba su da ba su cikin hankali inna nahnu rizqul arba wa man alaiha wa ila yurja'un wannan aya ita ce ayar da za mu tsaya akan ta insha Allah tabaraka ta'ala amma kafin lokaci a gurguje iftar da muka kammala iftar na Maryamu alaihi assalam saboda kai wannan gabar yasa ban yi magana akan fa'idodin da suke cikin kissa amma dole zamu in taba kaɗan daga cikin fa'idodi da muka samu a cikin wannan kissa cikin yardar Allah subhanahu wataala wannan kissa ne tana nuna falalar na yamma Maryamu alaihi assalam girman na na domin Allah madaukakin sarki ya ba ta karamomi masu yawan gaske shi kuma ita kuma karama irin ta waliyai Allah madaukakin sarki yana ba wa mutum ne dan karrama shi da girmama shi sannan wannan kissa ta nuna mana cewa ashe mala'iku suna suna iya sufantuwa da sufofin yan adam idan Allah madaukaki ya ba su dama kuma suna iya zuwa wajen mutane ta hanyar da Allah madaukaki hore musu da mai fantuwa da irin sufar mutane kamar yadda ya faru a cikin wannan kissa da ma wasu sun ba wannan ba wannan kuma har yanzu yana nuna mana wato Allah madaukakin sarki saboda tabbatar da sunnarsa da ya a cikin a cikin ɗan adam wato yakan iya saba wa sunnarsa da ya yi ta ta yau da kullum da suke gudana sunnatullahi fil kawn yadda Allah maɗaukake tsara duniya take tafiya ai yadda duniya take tafiya yaro baya magana a cikin tsumman goyo baya amma saboda sunnarsa ta wato dan adam a sunnatul jima'iyya dan ya ba da kariya wa na namajin Maryamu alaihi salam saboda ta tsare mutuncinta Allah madaukakin sarki kuma yace zai tsare mata mutuncin da ita ba saboda wannan Allah madaukakin sarki ya saba abin da ya saba yi domin abin da ya saba yi shine yaro baya magana lokacin da aka haife shi amma ya saba wannan saboda ya ba da kariya wa na namajin. Don haka Annabi Isa alaihi salam yayi magana wannan kissar tana nuna mana a da wai kawai idan mala'ika ya zo magana da mutum ba ya nuna cewa shi annabi ne shi yasa muka ce magana ce mai rauni magana sa imam al-Qurtubi da Ibn Hazm da Ibn Athiyya waɗanda suka ce na namiji ba annabi ya ce saboda dalilancin alkur'ani da suke nuna cewa ba annabi ya ce wa ma arsalna wa ma arsalna min qablika illa wa ma arsalna qablaka illa min yuqinu wa mutaba wasu manzanni ba sai mazaji haka nan kuma Allah madaukakin sarki yake mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablu rusul wa ummuhu siddiqatun tana ya farqa yake mata siddiqa ce bai ce mata nabiyatun ba da waɗannan da wasu dalilai malamai suka rinjayar da cewa ashe ba annabi ya mutu ita wannan yake nuna kenan mutum zai iya ganin mala'ika kuma bai zama annabi ba ya danganta da irin sakon da mala'ika ya zo masa da shi kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ai sun ga jibril a hadisin abu hadisin umar bin khattab radiyallahu ta'ala da yazo haka nan wannan kissa tana nuna mana irin jarrabawa da Allah baka suke to mutanen kirki ka san ko shakka babu lokacin da aka ba na namar yin wannan labari ta shiga cikin tashin hankali da fitila jarrabawa ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddu ashaddu nasi bala'a al-anbiya thumma al-anfadu wal anfad wanda aka jarrabawa jarraba su sune annabawa sannan wanda suke bi musu da wanda suke bi musu a cikin wannan cikin za mu fahimci cewa idan mutum yana jin tsoron fitina a addinin sa ya halatta ya burin mutuwa yadda manzan Allah ya hana burin mutuwa to amma an hana burin mutuwa ne saboda damuwar duniya sai saboda bakin cikin duniya ne da takaici da talauci ko rashin lafiya shine annabi ya hana amma in kana tsoron addinin ka ne kana tsoron cewa addinin ka wannan yasa sai burin mutuwa ko ka roki mutuwa ma to baka yi laifi ba da abu gana na Maryamu tana burin mutuwa wannan lokacin ko ba zaki ta ba haka nan a cikin wannan kissar za mu fahimci irin karama da Allah madaukakin sarki wannan na Maryamu lokacin da Allah madaukakin sarki halin da take cikin nan Allah madaukakin sarki ba ta ruwa yana kulowa sannan aka ba ta dama in ki girgiza ku tutturan dabino wato ƴaƴan itace suna zubowa wannan karama ce Allah madaukaki ya bata abin da ke tabbatar da karamar waliyan Allah Allah madaukakin sarki yana bawa wato waɗanda ya zaba cikin bayan ka tarahobi sai dai su mutanen kirki waɗanda suke karamar su ta Allah ne ba ka buga kirji da karamar su ta haddi ba sa karubalantar mutane ba ka gada sai kawai wani dalili yi ne kawai sai Allah maka fake ke girmama su da wannan karama amma duk wanda zai ce bari in nuna muku ni waliyin Allah ne yi kaza to wannan ba karamar Allah ba ke karamar shedan an fahimta ko a cikin wannan zamu fahimci ɗaya daga cikin maganganun malamai da suka yi a nuna cewa yana daga cikin abin da yake da matukar amfani ga masu aihuwa yan dabino domin suka ce inda akwai wani abin da ya fi amfani wa mai jebu fiye da ɗan ɗanyen dabino da shi Allah maɗaukacin sarki ne ba wa na Maryamu amma Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan ɗanyen dabinin ya bata wa huzi ilayki bi jir'in naslati tasaqatu alayki ruqaban janiya to wannan ɗanyen dabinin da aka ba ta dole akwai sabi a cikin sa shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce mu ba mu ga wani abu mai amfani wa mai mai kamar a ba ta ah, ɗanyen dabinin ba sannan har yanzu a cikin wannan kissa za mu fahimci ittikhadul asbab duk abin da kake nema a shari'a to sai ka ba hanyar ka ba ka zama ka ce tunda kaddara ce an riga an rubuta in zan samu zan samu in ba zan samu ba zan samu ba shikenan ba ka kwanciya ka zauna kai zuwa ka nema ba a yin haka domin za mu ji cewa inda a ce ba za wato a lokacin da na namar yamma tana cikin wannan yanayi nan da nan Allah madaukakin sarki yake mana ga abin da za ta yi ta jijjiga da dabino sai ya zubo sai ta fita jijjiga ma Allah madaukakin sarki yana da iko kawai sai dabino ne zubo ai ya ce kawai ɗanyen dabino zubo a gaban nan bari kawai ciki. amma sai aka ce masa wuzi huzzi ilayki bil jinni nakhlati dan a nuna wa mutane cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta duk abin da kake so to kai riko da sababin ka in kana so ka same shi an fahimta ko galibi masu irin wannan wai kawai su suna ganin wai zuwa liye ne ba sa neman komai sai mutum ya zauna kawai rike ta wuri ba zai je kasuwa ba ba zai je gona ba ba zai je aikin gwamnati ba ba zai yi komai ba shi yana zaune kawai ya dogara ga Allah kawai ya zauna ya tauri da fa za ka zo ka je kuma ta gatari zai kauce ai da ce ya tsaya tunda in ba a rubuta zai same shi ba ai ba zai same shi ba ko amma ba san aka je kuma ta gatari zai kauce ka ga gangaci ne a wannan ko to ittikabul asbab kenan yana daga cikin abin da shari'a ce saboda shi dole abin da kake nema ka tashi ka neme shi za mu fahimci cewa wato nagartar mutum tana da alaƙa sau da irin wanda ya fito daga cikinsu domin za mu ga cewa na na yamu? lokacin da aka zo ana mamakin abin da ta zo da shi sai ana ana ana tambayin dan uwanta ana maganar dan uwanta da babanta da mamanta saboda asali ana ganin cewa duk wanda ya fito na taso mai kyau shi ma in ba an samu tangarda ba asali ya zama na gari to in kana so zurriyar ka ta zama ta gari to kai ma yi kokari ka zama na gari da haka suka ce ukta haruna ma kana abu kimra a sauƙin ma kana ummuki baghiya suka ce kin yar uwar haruna mun yi magana don zuwa kan wanne ne haruna ne ga shi babanki ba mutumin banza ba mamanki ba mazalaciya ba to wato wannan nuna cewa ke da yan uwanki mutanen kirki ne ke yana da ki da wannan abu wanda yake nuna asali da garta tana da alaƙa mai ƙarfi da tsaban da mutum ya fito na haka ya kamata ka yi ƙoƙari ka zama nagari dan tsaban ka kai ma ya zama ya zama nagari ah, matsalolin suna da yawa ina ganin zamu taɓa sa akan ta karshe za ku ce wannan matsala ta karshe shine wato maganar tauhidi wato girman tauhidi ya wuce duk inda mutum yake tsammani domin ka ga annabi Isa alaihi salam mahaifiyarsa an sa yayi magana dan mahaifiyarsa ta kubuta daga abin da ake tuhumanta da shi na zina amma furucin da yayi ba kubutar da ita daga zunan bane furucin da yayi na nuna tauhidin Allah qala inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وما أتبشيك وإن الله ربي وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم هذا يدمو إلى توحيدي يكتكى لتوحيدي أبن لك نونا واتو تبتد توحيدي يهو مهمنشي أكون كبتد ما هي تيساسة لجنة أكي متى وأن يكي نونا شباب أبن لك توحيدي يهو ina roƙon Allah madaukakin sarki da ku ubangiji ta'ala ya raya mu akan tauhidi ya kashe mu akan kadaita shi ya tashe mu cikin masu kadaita shi da wannan karatu ina ganin insha Allah ta'ala muka zo tafsirin karshe na wannan shekara ta 1447 sai idan Allah madaukakin sarki ya sa kuma muna raye shekara mai zuwa Allah ya mana albarka Allah ya karba ayyukan mu Allah ya sa duk abin da muke yi saboda shi muke yi kuma Allah madaukakin sarki ya sa a cikin mizanin mu na ayyuka a zan ɗanyi jawabi na ne a takaice kafin in kira dr umar shehu aliyu wanda zai karanta a sauran program In sha Allah duka za mu yi a takaicen Allah ya da bayan godiya da Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu iko muka fara wannan karatu lafiya kuma gashi mun zo karshen sa lafiya muna masa godiya sannan abu na biyu godiya da yan kwamitin wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin dr mu'aru zubairu yakubu ƙwararren likita masanin alkur'ani kuma mustahidi a kowane bangare kwamitin nan sun yi ƙoƙari. kasu su duk matasa ne zara ko da gida matasa ya zara abin kirki sosai matasa dama an saka zama na kirki ka san shi matashi in ya zama na kirki duk abin da ya sa a gaba yake da kirki. in zai abin kirki zai da ke, in abin ya nema da kirki. ina muku godiya Allah madaukake saka muku da kai dattawan masallaci waɗanda su ne suke haskawa su suka haska musu suka gane inda za su za su sa gaba muna musu addu'a dukkan su Allah madaukake ya saka musu da alkhairi limamai da suke dan sallah wannan masallaci mace makara da malam abdullahi da dr shi mu'azu zubairu yakubu da malam ahmad da malam usman mahmud wato majabaki na da kuma malam bashir waɗanda suke jan sallar tahajjudi da malam idris da malam Khamis, waɗanda suke hidima a masallaci da ladanci duka ina musu godiya allah maɗaukaki ya saka musu da alkhairi akwai waɗanda suka taimaka kala-kala wanda ba zai yi a ce mu faɗi sunayensu ba muna godiya ne da addu'a wa gwamnatin jihar Bauchi saboda gyara mana wannan masallaci da ta yi ɗan kafin sun yaba sun rubuta takarda musamman ta godiya waɗanda suka gyara wannan masallaci muna musu addu'a Allah masa ce saka musu da kairi rashin jagorancin mai girma gwamna dauran dauran dauran Usmaniya a Dr. Bala sanata bala abdulkadir ko zai a ban saba da irin magana yake ya saba ne ba sannan akwai waɗanda suka ba da gudun na kuɗi muna musu godiya Allah da kuke saka musu da kai galibi duk sun sa kuɗin ne a dama a asusun masallaci kai tsaye ba za mu iya tsayawa mu cikin suna ba saboda lokaci muna musu addu'a Allah mu ya saka musu da da akwai wanda suke kawo gudunmuwar abinci kala kala gidaje biyar zuwa shida da suke kawo abinci shekara da shekaru muna musu addu'a Allah mu saka musu da ne. da wanda yake shayar da mu ruwa a lokacin itikafi ko akwai bawa Allah da yake sa ruwan gora in aka fara tahajjudi har a kare kullum ruwan gora yake sha yadda kake shayar da ruwa Allah shayar da kai ruwan alkautara Allah ba ka ruwan gidan aljanna duk wanda suke ciyarwa wannan masallaci Allah Allah fa ya saka musu da sai Allah ce da su abincin aljanna jami'atul birri ita ma ta kawo gudunmawa mai yawa ana kawo abinci da kunu muna musu addu'a Allah maka ya saka musu da sai sannan a akwai da suka dauki nauyin yada karatuttuka a wannan masallaci muna musu addu'a Allah maka ya saka da alkhairi albarka rediyo su ne akan gaba wanda shugaban gidan rediyo Dr. Adam Salimu yake ya dauki nauyi yake sawa shekara da shekaru muna masa addu'a Allah madaukake saka da kai akwai gidan rediyon atap a fm wanda gwamnatin jihar bauchi ta dauki nauyi muna masa addu'a Allah saka musu da kai akwai gidan rediyon gotel da yake adamawa wanda alhaji aminu shu'aibu kawuje garkuwan Kawuji ya dauki nauyi muna masa addu'a Allah maka fike saka da kai akwai wani program kuma na gidan rediyo na wato guzuran ramadan wanda ake sawa a ibil radio shi kuma shi kuma alhaji ahmad ahmad ahmadu mu'azu wato dangin ahmad mu'azu shi ne dauki nauyi muna masa addu'a Allah madaukake saka da alkhairi sannan ina godiya wa 'yan social media waɗanda su ne abokan aiki kowane lokaci kullum suna isar da sako ko ina da ko ina malam najibullahi Allah madaukaki ya saka da alkhairi malam Muhammad Lamido Allah ya saka da alkhairi malam Yunus Suyuti Allah ya saka da alkhairi malam Adamu Ali As-Sunna Allah ya saka da alkhairi akwai yan agaji wanda ba zai iya kiran sunayen su ba saboda lokaci muna musu addu'a Allah madaukaki ya saka da alkhairi akwai Alhaji Adamu sarkin kajin kauran bauchi wanda shi ma yana kawo mana ruwa lokacin tafsiri shekara da shekaru muna masa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da sarkin kajin Najeriya akwai yan wani suke ta kawo mana ziyara a cikin tsakiyar karatuttuka da muke yi jama'atul Islam shugabancin na jihar Bauchi ya kawo mana ziyara mana musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi ya kara zumunci akwai yan uwa daga tsakanin tafawa duk shekara suna kawo mana ziyara ranar da suka kawo ziyara ban faɗe su sun zo ba to yau da tuna cewa ya kamata ban faɗe su shekaran jiya sun zo mana ziyara da suka saba zuwa muna musu addu'a Allah maka ya saka musu alkhairi karkashin shugaban majalisar malamai na tsakanin tafawa akwai abokai na waɗanda suke taimako na wajen karfafa mu gwiwa da suke halartar karatun nan akai-akai kamar ah, khani muhiddin ɗaya daga cikin manyan manyan kari na jihar Bauchi muna maka godiya Allah ya saka da alkhairi akwai Dr. Umar Shehu Aliyu Allah ya saka da alkhairi Dr. Hamza Abubakar Hussaini Allah ya saka da alkhairi Malam Yahaya Yarima Allah ya saka da alkhairi akwai Malam Shi Muhammad Yarwa Allah ya saka da alkhairi waɗannan duka suna yawan zuwa ne yau da kullum kuma suna kafawa wani abokai na ne ko manyan manyan malamai ne amma suna kawo mana ziyara muna musu addu'a Allah maka kuke saka da alkhairi akwai wasu malaman su ba abokai bane amma kanne ne irin su Malam Ahmad Mana Ahmad Hassan wanda kwanaki muku magana a kansa wani malami ne kwararre musamman akan adabin larabci Allah ya saka masa da alkhairi ya zo mana ziyara ba sau ba da shi da ɗalibinsa na hannun dama Malam Hamisu Tanko muna musu addu'a duka Allah masa ya saka musu da alkhairi akwai yan uwa abokan karatu da su kullum muna tare muna karatu in ba Ramadan ba su waɗannan kan yake su ne ni su ma ni ne su ba sai na faɗi su ba da haka dukkan su ina musu kuɗin goro ina musu addu'a Allah ba kuke saka da alkhairi da wanda na sauɗa da wanda mu faɗa ba kowa yana da daraja yana da girma kuma abin da yake yana da yana da amfani ina muku godiya Allah ma kuke saka da alkhairi Allah ma kuke sarki sa kowa a cikin mizanin kuna ayyukan lada waɗannan ɗan kalmomi nake cewa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 da farko muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya tsawaita rayuwar mu zuwa wannan yammaci ko wannan dare a daren 28 ga watan Ramadan mun fito daga cikin wunin 27 muna godiya wa Allah bisa wannan ni'imomi da ya mana Allah ya ƙara mana daga ni'imominsa Ah, dr usman ibrahim suleiman giyabe da ya jagoranci wannan tafsiri a wannan masallaci mai albarka masjid umar Abdul abdulaziz da ke nan a gra a nan cikin garin bauchi muna addu'ar allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wannan kokari da ya yi da wannan juhudi nasa ya yi ta gabatar mana da karatuttuka muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa masa wannan ƙoƙari nasu Allah ya sanya masa a mizanin kyawawan ayyukansa yadda ya ta yin addu'o'i da nuna jinjina ga waɗanda suka yi ta tallafa masa domin samun nasarar karatu ya cancanci mu ma mu yi masa addu'a a matsayin mu na masu sauraron karatu. Ah, lallai ya yi mana alkhairi. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ce man sana ilaikum al ma'ruf fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u la wanda ya muku alheri ku yi masa tukunci idan ba ku da abin da za ku yi masa tukunci to ku yi masa addu'a tabbas wannan abin da ya yi mana ba mu da abin da za mu biya shi ko mu ba shi tukunci da ya wuce mu yi masa addu'a don haka muna cewa da zaka Allahu khaira Allah ya saka maka da alkhairi kuma wannan kokarin da kai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin nan da yake cewa fa wallahi bi an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am sai Allah ya shiryar da wani sanadiyarka da'awa da karantarwa da wa'azi a samu mutum ɗaya a ce ya shirya sanadiyarka ya shi ya fi maka alkhairi akan a tara maka ainihin jajaya raƙuma dakta muna fatar duk wani alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da moro-moro Allah ya sada ka da wannan alkhairi Allah ya karba Allah ya karba Allah ya sa a mizani ya uwa da muka yi kokari wajen lazimtar wannan karatu da kuma ire-irensa tsawon wannan wata mai albarka na ramadan mu ma muna addu'a Allah ya sa karatun nan ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba muna da kokari musamman a cikin ramadan sauraron karatuttukan malamai ko ta hanyar halartar masallatan ko sauraro a kafafen yada labarai hanyoyi iri daban-daban to amma babban al'amarin da ake nema ba shine a ga tasirin aiki da abin da muke sauraro Allah ya faɗa cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun abinda ake so a gani a tattare da mu'minai shine idan an ambaci Allah zukatansu su raurawa sannan idan an karanta musu ayoyin Allah ya zama sanadiyar samun karuwar imani a cikin zukatanmu wannan shine ya nuna cewa mun amfana to muna fatar Allah ya sa mu samu irin wannan amfanin cikin abin da muka saurara a karatuttukan malam da kuma sauran karatuttukan malaman mu gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi wannan majalisin kamar yadda dokta ya ambata a farkon karatunsa Allah ya albarkaci majalisin a yau da manyan-manyan baki kuna dai kallo a sanan jefan akwai babanmu mai girma wakilin yan kwanan bauchi wanda galibi in aka zo irin wannan yanayin na rufe karatun mala to tare da shi ake rufewa shekaru da yawa da suka shuɗe mun amfana da abubuwa da yawa daga bakinsa a wannan majalisi to yau ma Allah madaukakin sarki ya sa muna tare da shi don haka baba muna maka maraba da zuwa muna nuna godiyar mu gare ka Allah ya saka da alkhairi wannan kaunar da karfafawan da kake yi wa ire-iren waɗannan ƴaƴan naka Allah ya saka maka da alkhairi ban yi tsammanin babu zai samu zuwa ba saboda yanayin jikinsa yana fama da rashin lafiya amma daga duk kwarin jikin har ya taso ya kasance tare da mu Allah ya saka maka da alkhairi kuma ya kara maka lafiya Allah ya sa abin da ubangiji ya jarabce ka da shi ya zama fara ne ko sanadiyar samun karin daraja a wajen sannan mun samu bakuncin waɗanda sun kasance tare da mu daga wajen bauchi kamar a nan fuskokin da za mu gani galibinsu waɗanda suka kasance da mu ne daga wajen bauchi akwai misalin imam muhammad awwal nuhu wanda ya fi shahara da abu maryam ko kuma allemawi ko haka ne ko allah ya sa na faɗa daidai allemawi ma'ana rijiyar lemo ne sai aka yi abin nan ɗinsa aka ce allemawi ɗaya daga cikin limamai ne na masjidul ikhlas babban tantan nan da aka bude ba da dadewa ba suna tare da su profesa muhammad sani umar bin jiyar lemu babban malamin mu da ya zo ya gabatar mana tafsiri a bauchi da su profesa mansur isa yalwa to shi ma ɗaya ne daga cikin limamai na wannan masallacin ya kasance tare da mu ana za ka bala muna maka mara ba sannan kuma akwai dr hamza al-takawi shi ma yana tare da mu kamar shekarar da ta gabata shi ma ko muna tare da shi ne a rufe karatu sannan kuma akwai alhaji muslim daga kano duk waɗannan suna tare da mu a wannan majalisin sannan akwai ah, ɗan uwa wanda yake shi ma iya cewa na gida ne to amma dai tun da daga wajen bautin ya zo kuma muna tare da shi barista umar sarkina daga mikau duka muna mutu mara ba, muna godiya da wannan karanci da kasancewar su tare da mu a wannan majalisi Allah ya saka musu da alkhairi yadda kuka kasance tare da mu a wannan majalisin Allah ya mayar da ku cikin iyalan ku lafiya kamar yadda dokta ya faɗa duk jawaban da za a gabatar insha Allah za a gabatar ne a takaice don haka duk wanda aka gayyato shi sai ya zo ya gabatar da abin da zai gabatar a takaice ne insha Allah kuma takaitattun mutane ne masu gabatar da jawaban insha Allah don haka a dai gaban farko zan gayyato babanmu wanda baya zuwa ya tafi ba mu ba shi dama ya mana addu'an alatan barka ba shine babanmu mai girma wakilin yan kwanan bauchi baba muna gayyatar ka ka zo ka ɗan mana abin da ka saba jan hankali da gargaɗi da kuma alasan barka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته منا godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu aure har ya ba mu dama kuma muka zo muka halarci wannan rufe tafsiri Allah muna maka godiya Allah ya sa yadda muka gana bana Allah ya sa na batun ma a da abu na biyu muna godiya a mai girma gwamna kwarai da gaske ni da na zo don gabatar da ma har na ga saman ba shi wani Allah ya zaka masa da alheri ya ma an ce inna ma ya muru masajidallah wa na mana billahi wal yawmil akhir duk wanda ga shi kokarin raya masallaci wanda ya imani da Allah ne da ranar lafiya Allah ya saka masa da alheri ina godiya kwarai da gaske ma ɗan kwamitin wannan masallaci saboda duk wani abun da kaga yake samuwa wannan masallaci kokarin su ne ba dare ba rana Allah ya saka musu amin uwa uba ina godiya wa malam da yake hana idon sa bacci ya duba tafsirai da yawa domin ya amfanar da mu Allah ya saka maka da alheri kuma ina ta kace da godiya na wa shi malam da professor Mansur Isa Yalwa wallahi har gida suka yi tattaki da suka ji bani da lafiya suka je suka duba ni kuma har suka kawo buhushin shinkawa suka ba ce mana ai addu'a da kuka mini a wadatar to Allah ya saka musu da alheri wannan ya nuna irin kauna da suke nuna mini kuma kauna ce soyayya wadda yake tsakani da Allah dama an ce wa an yi higo lillah in za ka yi soyayya ga mutum ka yi don Allah kawai to nuna musu godiya Allah ya saka musu da alheri nasiha na ga ‘yan uwana ko ‘ya'yanmu ko jikuki matasa dama an ce kana son ka ga abin da zai faru a nan shekara hamsin ko ɗari gaba to ka duba matasan da suke kake tare da su eh, in ka gan su gashi suna ta ƙoƙarin addini suna ƙoƙarin fahimta addini to sha Allah addini zai karfafa amma an da mun irin ne a shekara biyu ko uku nan mun tafi saboda haka nasiha na gare ku shine abin da ya raya mutanen baya wallahi shi zai raya mutanen gaba haka imam malik ya faɗa abin da irin tarbiyyar da iyayenmu da kanunmu suka mana din nan to wallahi dan ba irin sa muka yi ba duk tarbiyyar duk kafin da ake yi ba zai gyaru ba yaya ne suka mana tarbiyya iyayenmu idan wannan yana fata sun san barawo ne to in an masa wa'azi ya ki kaurace masa ake ya rabu ne ko ta yi kawo ba ba za a karɓa ba sai a ce kudin taka ne ba za a karɓa ba kuma ko ya kallo neman aure ba ne baka ba wanda zai ce zai haɗa zuriya da ɓarawo ba za a baka yan ba haka in kana da ya ba za a aura ba wannan kawai zai sa dole ka kyamaci sata amma yanzu kullum za a yi wa a ce sata ba kyau amma an ya kawo kudin ɓarawun ya baka karɓa kullum ma kana kofar gidansa ya zama ya zama sarki ya zai iya farka saboda haka dole ne sai mun koma tarbiyya irin na da din nan duk wanda muka san ɓarawo ne ko ɗan ce ne ka da doki ka yi masa wa'azi in na duka ne maka da shaki domin mu addinin mu ya yarda a yi duka addinin mu ya yarda ba addinin ba ba turawa da suke tsara mana tarbiyya ba ce ba za ka yi faɗa ma yaro ba ba za ka buge shi ba babu in yaro ya kai goma ya kai hukunta shi saboda haka dole ne mu tsaya a kan ‘ya'yanmu mu tabbatar da cewa mun hana su aikata laifi ba wai mu ce sai mun gina malamai ko gwamnati sai za su mana da yara ba zai yi ba kowa Allah ne tambaye shi haƙƙin yaransa kowa Allah zai tambaye shi in an kuma na nan dole ne Allah ya kuma kanka tana yin ba daidai ba me Allah ya faɗan Aisha an samu da tsakanin kai da mai kai wa'azi da tsawon kai maka ka fita da zama saboda haka mu ma ma kyamar abin sai a baki kawai dole mu dole mu fi shi a zaki yadda tartan yake shi a wurin sa haramun ne dukiyar da ya sa haramun ne kai ba wurin ka haramun ne ba a ce shi ne haram sai a wajen zakai ya halatta ka ce ba zai yi ba haka in aka tana zina maharin da shi ba yin haramun saboda haka duk kudin da zakawa ba baka ba za ka karba ba haramun ne yanzu inda ana kyamatar su a dole su bari yanzu da zamanin yayin mu an mace za ta yi shashancin ta wallahi sai dai ta bar gari a garin ma ba ta yi isa yau na a gidansu saboda haka wajibi ne sai mun koma hanyar da iyayenmu suka tarbiyyar da mutum nan mu mata ne za mu iya tarbiyyar da iyayenmu amma ba za ka ci abu ba kyau sai kuma ya zama ba ka daina mu'amala da shi ba dole mu kiyaye wani wala yahillu lahu subutu fasq wala mujalasatu bi halaka da duk mutumin da yake fasiki mai saba ma Allah kai aboki da shi ko ka zauna da shi amma yau haka muke ai ba haka muke ba masu kan su ne abokanmu ka san mutum barawo ne ka ɗauki yanka ka bashi abokin ka ne kullum kana tare ka san mutum madalaci ne za ka ɗauki yanka ka bashi ko ka aure da kuma mu'amala ba ka yanke mu'amalan ba ka san mutum mashayi ne za ka ɗauki yanka ka bashi ba ka kyamata a matsayin ya zai a bari, duk wani abin da ake nan ba zai amfana ba sai mun dauki irin wannan mutakai saboda dole ne aikin kowa da kowa ne ba aikin malamai ne kadai ba ba aikin gwamnati ko hukuma kadai aikin kowa da kowa ne ko Allah zai tambaye shi saboda haka dole ne mu gyara wannan lokacin kurere ne tsaya ta ta biyu shine alhamdulillah yara suna karatu sosai wajen hadda yana da kyau to amma fa dole sai an hada da bakaki yadda dai iyayenmu suka yi karatun nan irin na tsangaya sai ka iya rubutawa sai ka iya karantawa kada ya zama haddan kawai muke yi ba ma kokarin rubutawa dole ne a dinga kowa na yaro yadda ake rubutu amma an ka tsaya da hadda ka dai yau da haddan ka dai kawai sai da qur'anin baya hannu. amma na dai kuka kokari aka rubuta shi yau shine jahanda iya maka da kullum sun mutu shi kenan ga ba qur'anin baya hannunmu shi sa manzo Allah ya yi masu rubutu da yawa cikin zakonsa da aya ta zo za a rubuta saboda haka wajibi ne mu rinka kokarin koyon rubutun ba zallan karatun kawai ba a hada hadda rubutu yadda dai ake karatu irin na sanja irin yadda muka dace muka samu mu ma muka iyayen mu masu kai da sauran to wanda abubuwan fa dole sai mun tsaya a kansu amma an muka daina rubutu muka tsaya ga hadda to wata rana kuma dama an ce ai ma hasiza fara ma ka taba so da haka dole ne mu dage saboda ba lokaci a nan za mu dan takaita tare da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu sa wanda muka kuskure kuma Allah ya zai mana muna addu'a yadda Allah ya sa muka ga wannan daure tafsiri na bana lafiya Allah ya sa za a yi na baɗi da mu amin kuma mana Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ji kan iyayensa a Yan uwansa da muke ta samun labari a karatun ne yake yi don muna tare da sa kullum dole muna godiya ma waɗanda suka ɗauki nauyin watsa waɗannan karatun da ake domin nan da ake sauraron karatun ba mu kai ɗau kusa ɗari na waɗanda suka saurari a wajen Allah kai wasu miliyoyin da wannan sako yake isa musu saboda haka muna godiya ma dukkan wanda suka ɗauki nauyin watsa wannan karatu Allah ya saka musu alheri amin na ji malam yayi magana yan uwa da iyaye da suka rasu har ma da fa wanda ya rasu ba mu wanda sai karatun alqur'ani a wurin muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu malam kuma Allah ya ƙara wa karatu albarka Allah kuma ya sa wannan karatu da yayi Allah ya sa ya zama sadaka ta jariya amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Baba Allah ya saka da alkhairi Allah ya amfanar da mu da waɗannan gwalagwalan kalmomi Allah ya sa a mizani ah, gabanin mu je zuwa ga ɗaya daga cikin bakinmu waɗanda suka taho daga kano da zo shi ma da ɗan amfanar da mu da kalmomi takaitattu shine imam muhammad awal nuhu abu maryam gabanin gayyato shi zan gayyato ɗaya daga cikin ɗaliban malam mai suna abdullahi sirajo baban karatu akwai wasu 'yan baitoci da zai zo ya dan karanta mana a wannan majalisun namu na yau insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم يعني قبل أن أشرع في قراءة هذه الأبيات أود أن أنبه على أنني لست ناجمها وإنما نظمها صديقي قام السلام حفظه الله آه، يقول في منتجة ماذا علي إذا كتبت قتيجة ومدحت شيكا منتهى الإرفاعي ماذا علي تهز فيك مقاتلي وتهز فيك كوائري كزباني ماذا علي إذا رأيتك جالسا أيني تسب بأبرة الوجدان كلا فلا أجبا إذا أبكيتني والشرف يخرج دمع دمعة الشجعان كلا فلا عجب فلا عجبا إذا أبكيتني والشرق يخرج دمعة الشجعان يا شيخ أعجبني سبيلك سرني تفسيرك القرآن بالقرآن يا حبذا بك قارئا ومفسرا يا حبذا بالآلم الرباني أسلوبك العلمي أكثرك الأولى فغدوت شيكا ابنة الشبان ولقد أردت بالاستقامة والثقة والإلم والتعقيد والتبيان وكذا توابعك الذي قد زاد سبحانه سبق الحديث كآيات الفرقان أحقاك ربك فئة في دينه وتهب طاعته بلا أولان الله أسأل أن يزيدك حكمة ويعيك من كيد العدو الجاني الله يذكرك النعيم بفضله لأراك في فردوسه والأراني الله يذكرك النعيم بفضله لأراك في فردوسه وتراني الله يذكرك النعيم بفضله لأراك في فردوسه وتراني إن كان شيخي عالما وعلامة وقفتنا فتحت خطيبه محمد ثاني يعني الدكتور محمد ثاني جلم ما دوره ما شاء فيه عدوه أتدمه قسوة أتدمه قسوة يد السبيان هذه وقت لو كان يعطينا kun dai zubar su mun yi da gabar maka ni ya fara rera baitocin ya faɗi wata magana saboda baiwa al'amari ko baiwa ilimi haƙƙinsa na zare masa amana Ya ce waɗannan baitocin ba shi ba ne ya rubuta wani abokinsa ne mai suna kamis tanko shine wanda ya rubuta waɗannan baitocin zan so in a social professor hamza abubakar husaini ya dan dunkule mana me yasa ban da suke cikin waɗannan baitocin ko ba mu da bukata da professor ko ka dan yawa da sabanin da kuke cikin lokacin da aka gaishe a takaice a takaice الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tunda kiyaye amana ta ilimi na barin kiyaye amana ta adaki mafi yawancin lokacin da ya karanta na hankali na baya kai ina duba wani abu a waya to amma shi ah, babban dan abba ya matsa cewa sai na zo na yi magana yana so sai an ganta kamar na to Allah ya saka maka da alkhairi abin da nake fahimta dai a kalmomin karshe da na ji da baitin ba wani abu bane illa kokarin siffanta shi malamin mu da siffofi na takawa da siffofi da malamai da ɗalibai aka san sun siffatu da su siffa ta tsoron Allah siffa ta kokarin jan mutane zuwa hanyar Allah wanda shi ne siffa ta al'ulama rabbaniyun malamai rabbaniyun wa'anda suke malamai na Allah muna fata Allah ya dawamar da shi akan wannan tafarki mu kuma da yake karantar da mu Allah ya sa mu sifatu da siffa ta ɗaliban su ma arrabbaniyun amin ya ba mu yake abin da yake karanta da mu ya kuma samu mu tafi mu gudu tare mu tsira tare wanda ya wannan dokoki Allah ya saka masa da alkhairi shi ma da ya karanta din ba karamin kokari wani kun gani da wata nake abin nan ma ina ta tafi ba kila da wani mu ne ba zan iya karantawa irin yadda shi ya karanta kuma su Allah ya saka masa da alkhairi ya tarin da tsini irin yadda da duk ɗaliban larabci a matakin haya islam mafi yawanci wanda suke wannan mahala sun san irin yadda ɗalibai suke da hamasa amma kai martabar karatun yanzu na ganin kamar tana rauni ne yawan biyomin irin hamakar da ɗaliban da ɗalibi a wannan mahala da wahala ta ga ɗalibin haya ta mace ya gama ba ta da irin waɗannan baitoci na na yabo ko ko baitoci na martiya da makamantan wannan wanda ba mu da su a yanzu to ina ganin wannan abin da ɗalibin nan yayi taimakawa ne wajen zaburar da ɗalibai cewa mu saka dawo da wannan madadi na karatun larabcin sosai sosai Allah ya saka da alheri a ƙarshe ɗan uwa zan yi abu na sakokin da har Allah ya sa an bani damar na yi magana da yawa kafin bani wasu sun san abubuwa na ke ce ku ce da suke social media da wasu abubuwa da suke na cin mutunci kan shafiyar shi da usman ibrahim suleiman ya ga abu ba allah ya kare shi allah ya kara masa imani kalmomin biyu dan allah mu gane karatu da karantarwa daban da tashanci da hauragiya annabi sallallahu alaihi wa sallam da al-imam bukhari ya kawo su mu'allakan yake ce mai yuridu Allah mai yuridu Allah bi khairan yufaqihu fi din sai ce innama wa innama al-ilmu bi ta'allum duk wanda Allah ya so shiryar da shi ya nufar da shi yake son shi da alkhairi to zai ba shi fahimtar addini don Allah gare ku musamman matasan da muke kallon juna a yanzu shafiyar malam shafiya ce da mu'mina da ganin ganinta da kima sosai amma abin da yake shafiyar ta ka kima shine ilimin da yake karantar da mu so mu muhimmatu wajen ba da kariya da kula da karatun da yake karantar da mu sannan ta sun ce ilimi ana samu sa ne kawai ta hanyar koya aka bayan da za mu zauna mu baje kolin tarihin malam ne ina ya karatu da suwa ya karatu ko kwalle a nan da can za mu iya kwana ba mu gama baje kolin ba so mu kalli wannan janibin karatu ake da kantuwa ba ta sanci da bari kanci ba da ka ɗan uwa dan Allah kar mu yadda ke kan wasa da hankalin mu mu yi tunanin wai mu yi irin wancan abin a wannan ba ake alkai ne da za a ce fata wani shabbahu illam takunu mithlahum ba don Allah mu ke tarbiyyar da malai ke kanta da sauran malamai tsari kunsa Allah ya kare mana su Allah ya sa wannan abin da suka dora mu akai zama ne tafakin tsiyar ma zuwa lahira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ta Allah ya saka da alkhairi zuwa na ga ya yi mana amfani kuma mun amfana Allah ya saka da alkhairi lallai sai ta akwai abin da kowa ya iya in dai ana so a yi kowa ma zai iya yi amma akwai abin da kuma ba gidan kowa ake samu ba dole sai an zauna an koya shine karatu da karantarwa na haka akwai sunan malanta akwai malanta Na haka in an ce mala ka san waye mala ba a da'awarsa kuma a zo a gwada yin sa a aikace kuma a iya tashi ko ina a ce babu matsala da suke biyowa baya wallahi baya yiwuwa wanda ya zama mala ya zama mala wanda yake da'awar malanta yana da'awar malanta Na haka a zo kirko Allah ya zaga da alkhairi Allah ya sa sakon ya isa kuma Allah ya sa ya isa don haka mu tsayi akan tarbiyyar da malaman mu suke tarbiyyantar da mu Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan haka ah, na ambata cewa za mu gayyato imam muhammad awal nuhu abu maryam shi zai zauna ya dan gabatar mana jawabai a madadin su su da suka zo daga wajen bauchi to amma shi abu maryam ya ce wannan damar a baiwa dr dr hamza ko na na dr hamza a saka wani ba ya ce shi ne zai yi da wannan a madadin su don haka dokta muna gayyatar ka bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a shek abu maryam ko a madina lokacin da muke karatun shugaba ne a gare mu na haka biyayya ba don na cancanta ba wannan majalisi allah ta kamata da alkhairi mai majalisi ke ko kuma da kuke sauraro allah wani ya sa muku a mizanin kyawawan ayyukan akwai yan fa'idoji dangane da kistar maryam wadda malam ya yi ta gaya muku a darussan baya musamman a cikin wannan azumi na Ramadan suna ke so dan rarrayo a takaitan ci kai cewa dangane da kissan Maryam alaihi salatu alaihi salam na ɗaya falalar mace in woman right kullum suna cewa an bar mata a baya an bar mata a baya ku zo alqur'ani ku ga da alqur'ani yake ɗaukaka darajar mace yake kula da haƙƙin mace yake wato kambama al'amarin mata wannan za mu koya ƙarara daga isra annabi eh, maryam alaihi salam na biyu musulunci ya tarrama mace sama da bible tun daga genesis exodus Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Mark, Luke, John, har zuwa Revelation babu inda aka kira mini a matsayin sura. Sai Alƙur'ani, saboda haka wannan yana nuna karramawar da musulunci yawa mace ya fi wanda Bible yawa Mark Mary. Na uku, wannan yake nuna muhimmancin ilimin mata. ilimin mata shi ya sa mahaifiyar Maryam ta addu'a har aka haifi Maryam Maryam kuma ta yi addu'a Maryam ta zama kirki mai kirki har kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba ta jini ya ba ta Isa ibn Maryam saboda haka da ba su da ilimi wannan silsilar wallahi ba za su kama mana almasi ibn Maryam muhimmancin ilimin mata dukkan mu daga mata muka fito dukkan masallacin nan duk karkashin mata mutu saboda haka mu ba wa ilimin mata muhimmanci na hudu ibadar mata ku duba yadda mahaifiyarta ta bakance da yarta ku duba yadda ita maryam din ta ce a'udhu birrahmani minka eh, ibada kuma ta tafi can ta je ta samu hijabi ta kuya tana ta ibada saboda haka wannan ke nuna mata ma kar a bar su a baya wajen ibada istighfari ilimi da duk abin da ya kamata na ilimin mata na biyar falalar haihuwar mace idan ka ga matar ka da ciki karka ta cewa namiji na namiji ka ce a mai albarka mai albarka mai albarka ba ka sani ba ko irin suna na maryama za ka haifa mai albarka saboda haka lallai lallai manzana sallallahu alaihi wasallam ma sai da haifa mace mace mace mace yarda da man ina inasa sai da aka fara faɗan mace wasu kurkin kitabin maryam aka ambaci maryam a cikin alqur'ani muhimmancin mace saboda haka idan ka ga matar ka ta za ta haihu kai a cikin Allah baka mai albarka ba dole wace namiji ai a Allah ya baka mai albarka na shida cewa babu laifi dan mace ta fita unguwa babu laifin mutum in dai ba masafa ta kafas in dai ba tafiya za ta yi ta tafiya na doguwa ba ta sai ta ɗan muharramin amma dan dai za ta tafi unguwa ita kare mu riba babu wani shakka babu laifi kamar yadda na na maryam alaihi salam ta fita nesa da wato eh, mutanen na bakwai babu laifi dan ka yi dabara ba tare da ƙarya ba wajen ka fita daga wani yanayi أشارت إليه inni nazarta lirrahmani sauma duk su ji daga bakin dan dabara take ta san zungure shi su ji waye babban ne babban annabi ne sai ta dan dabaru haka an gane saboda haka babu laifi dan ka dan yi yan dabaru dan harshen jamo yar hikima ka fita daga wani yanayi ba tare da kai karya ba duk qur'ani ne ya koya mana na takwas isa bin maryam isa bin maryam isa bin maryam raddi ne ga nasara wanda suke cewa isa allah dan maryam dan maryam dan maryam ba dan allah ba nasara khawfullahi sirran ku rinka jin tsoron allah amma a akwai dan ka fito wajen wajen mutane kana ta kuka kana ta abu ne mai kyau amma ka rinka kula da ibadatu sir inni na gafara wato inni a ulbubin rahmani min sirri su biyu daga shi sai ita a matsayin ta na wata bata ba aure ba ta gana namiji tawiyya mai kyau mai duri da ce a ulbubin rahmani wannan sai tsoron allah sirra saboda haka wannan ke koya mana jin tsoron allah sirra na goma ka daina yin nauyin baki wajen bayyana kanka ko ka bugo waya salamu alaikum ina wani ina gajiya suna nan kaza ya azumi ya yi wannan salamu alaikum wa alaikum salam suna na hamza aliyu ibrahim na bugo ne daga jigawa that is all kai tsaye da inni عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما كنت باب دوبل انترودكشن يقول هكا في كما تكي تبدي تسع القرآن شيء ثاني قبل ذكرت إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أما كي تدوبل انترودكشن هذا سأجذبك لي na يا ɗaya a ce sautin mace ba al'aura ba abinda ba a فلا تخضعن بالقول شيء حرام لا تخضعن بالقول لكن مجرد الصوت اني ما انا هل ما انا ملائكه ده حرام اني لا بقى ما انا ملائكه نتابيو دمكا كوري تهما دغا كنكا باب ليسي yace in ya in ya Abdullah ata min kitab ace ba yaban kansa yake ba tuhuma yake so ya gogewa mahaifiyarsa sannan ya faɗi matsayin ta addini ba alfahari yake ba saboda ka dan ka ce ni kaza ne kamar yadda annabi Yusuf ya ce mai hiya rawadatni an nafsi ita ta neman shi ma nan ba wai tsarkake kansa yake ba so ke ya goge kanka tuhuma saboda haka babu laifi dan kayi bayanin da zai goge kanka tuhuma na sha uku muhimmancin sallah da zakka na sha hudu muhimmancin biyayya ga uwa wa barran bi walidati an made me he made me kind to my mother wa he didn't make me overbearing or miserable I'm not miserable saboda haka haka ya ce ni kam mai biyayya ne ga uwata saboda haka wannan ke nuna muhimmancin biyayya ga uwa na sha biyar ka zama mai taushi kar ka zama jabbari kamar wani mutum a kan da aka jefa shi a kwandon tarihi kar ka zama jabbari lafnuk ولم يجعلني جبارا شقيا كما تكلم من توشي توشي نشا شدا دم متمن دي تورن الله تعالى دي الله تورن الله دي ارزقي تارفي كل ما تجي تورن الله تعالى با تدينو الله با تروا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نشا بقي كنيا kunya ga mace yana da matuƙar muhimmanci fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fa tatazzala la basharan sawiyya na ta tabbat lalle mu san bible saboda mu bayyana wa'anda ba musulmai ba when he is the spirit of truth comes he will guide you into all truth for he shall not speak for himself but whatsoever he shall hear he shall say and he shall show you things to come and he shall glorify me to saboda ka san babu domin ba kai alfahari da shi ba a'a domin ka bayyana waɗanda ba musulmai ba sakon alkur'ani na sha tara muhimmancin subhan lokacin da aka ce ga abin da sama za ta iya tsagewa saboda shi Allah da ya kare wannan da ita subhan subhan rabbi subhan rabbi saboda haka muhimmancin tasbihi shine abin da suka ce Allah ya rikida Allah ya ce Allah ya tsarkaka sai na sha na ashirin shine sunan Allah al-kauniya fa ta tagayyar sunnonin Allah su subhanahu wa ta'ala wanda ta saba tafiyar da duniya akai zai zai iya canzawa Bar na bada misali guda biyar a takaice daga cikin kissa na ɗaya ta ɗauki ciki a take na biyu ta ga mala'ika na uku dabino ya yi 'ya'ya a take na hudu ruwa ya kukkuga a take na biyar jariri ya magana la ilaha illallah jariri ya magana sannan kuma jariri an ba shi annabta saboda haka sunonin Allah sun za su iya canzawa Allah subhanahu ta'ala ya ga dama a lokaci guda ubangiji Allah ya saka malam da alkhairi idan na kuskure babban malamin mu suna nan Abu Maryam da shi malam Usman Giyafe da za su gyara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yasa Allah ya saka da alkhairi. Ah, gabanin mu gayyato shugaban kwamitin wannan masallaci mai albarka za mu yi amfani da wannan daman domin marabtar honorable yusuf muhammad baba wanda tsohon deputy chairman ne na karamar hukumar giya ne kuma aboki ne ga shi malaminmu dr usman ibrahim suleiman giya ne da ke gabatar mana da karatu a wannan masallaci kuma yake jagorantar masallaci kuma honorable ya yi karanci da ya tashi zuwa sai ya taho mana tare da mahaifinsa alhaji baba giya sai dan marafan darasa don haka muna tare da shi a matsayinsa na aboki kuma ga mahaifinsa a matsayinsa na uba a gare mu wannan rabin muna godiya sosai da wannan karimci Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa wannan zumuntar ta dore har zuwa gidan aljanna ah, zan gayyato Dr. Mu'azu Zubairu Yakubu shugaban kwamiti na wannan masallaci mai albarka kuma ɗaya daga cikin limamai a wannan masallaci mai albarka zan yi amfani da kalmar da na sabo faɗa shi shugaban kwamiti mai kafafiki da zai gabatar da jawabi a madadin 'yan kwamiti na wannan masallaci mai albarka na amdaba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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardansa da hikimansa da horewansa aka fara wannan tafsiri tun daga na ji uku ko hudu ga watan ramadan zuwa yau ashirin da bakwai ga watan ramadan a farko kafin muje ko'ina za mu yi addu'a ga babanmu kuma wanda ya gina wannan masallaci wato turakin bauchi Allah ya sa wannan wakafi da ya yi ya zama sanadiyar tsiran shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya nannin kame lada har zuwa ranar alkiyama. A na biyu muna so mu godiya wa shi malam wanda ya ɗauki nauyin wannan tafsiri yake ilmantar da mu kafin ma fara tafsiri wannan shekara ya ce shekara sha biyar kenan ana wannan tafsiri ni kai na abin ya ban mamaki a to shekara sha biyar na ka ifi yaro yanzu ya fita da masu kwallon ke na. to lalle abin kamar da wasa da wasa ga shi dai an yi shekara sha biyar za a shiga na shida to lalle duk ɗalibi a nan wajen yana amfanuwa sosai ɗalibi matsakaici ɗalibi na can ƙasa da ɗalibi ma na sama duk ana fahimta duk wanda yake wannan majalisi zai san wasu khususiyat da tafsirin malam ta kusa wanda in kai ma ɗalibi ne irin mu na ƙasa ƙasa za ka fahimci abubuwa tafsirar ƙur'ani da ƙur'ani za ka ga yadda ba a ɗaga aran ma kafa a ce je nan ya shiga ma'ida ya fito nan ya shiga nan wanda cikin shaharar sha'aran ma da ba don da za a samu matsala to alhamdulillah tafsirin qur'ani da duk wanda yake majalisun nan zai fahimci wannan sai ko kai dalibi ne da can kasa da abubuwan riwaya za ga zama yana kawo abubuwan riwaya duk wani kalma wanda tana da wani yanda ake karanta ta a wata riwaya za ka malam yana ƙoƙarin fito mana da shi sai ka ga cewa in ma wani ya ya karanta da warash ko haf ko falun ko me za ka ga ba za ka samu matsala ba saboda ka saba ji ana tafsiri da irin wannan da dai wasu fa'ida da za ka gani ce ah, an faɗa ba kaza na a ce wannan ikhtilafu tanawwu ne kaza da kaza duk wannan majalisi wanda mu ɗalibai ma na can ƙasa za ka ga malam ya fahimtar da mu wannan abu muna tsaka mai da alkhairi ah, da kuma wayar wa mutane kai ga harkan abubuwan da ke faruwa a Najeriya harkan wannan ya ce babu hadisi wannan ya ce kaza duk malam yana wayar da kai kuma lalle zuwa irin wa'annan wajaje ne zai saka mutum ka zama cewa kana da wayewar kai to amma in ya zama na cewa ka kunshe kanka a ɗaki baka zuwa irin wannan majalis din to lalle dole kowa in ya zo zai ɗebe ka wannan yayi wasan kura da kai a can wajen ya ajiye ka wannan yayi wasan kura da kai ya ajiye ka amma in kala zanci irin wa'annan majalis din insha Allah za ka ga cewa kana da wayewa ta fuskar addini ko da cewa karatun ka ba mai zurfi sosai bane to muna gode wa malam da irin eh, juhudi da yake yi da koyar da mu ah, abu na hudu godiya ga founders committee a nan masallacin muna da kwamiti guda biyu akwai founders kwamiti wanda shine manya manyan masallaci wanda suka take ragama suka ba mu ba idan ba za su iya ba a don su horar da mu yanda nan gaba insha Allah ya zama cewa ba za a samu bakin ba muna musu godiya da irin kokarin da suke mana Alhaji Jamilu Alhaji Zakare Ningi suna ɗaya daga cikin wanda kullum suna ba mu shawara da dai sauransu dukka da irin shawarwarinsu da guidance da suke ba mu a cikin kwamiti namu ba zan gushe ba ina gode wa sakatare wato amir zakare ningi yana kokari sosai a wani lokaci yana bacci zan tashe shi na ce aje a yi kaza a a mai spika ya zo babu spika aje a yi a yi nan a yi nan wani lokaci zai a yi na ana zirga-zirga Allah ya saka mai da alkhairi ya yi jihuji sosai a nan. A tafsirin da za a cin daga farkon ramadan don lokacin da aka shigo ramadan mun samu challenge cewa ba an fara aiki ba a gama ba to da aka ce up and down up and down dai alhamdulillah da sauran malam idris yana kokari sosai ga ladanci ga limanci ga kula da masallaci ga kula da gyaran masallaci da zai sauran Allah saka mai da alkhairi akwai sani kyata wanda shine duk ciyaman na wannan masallaci shi ma ya kokari sosai sosai Allah ya saka mai da alkhairi akwai malam Yakubu shi ma yana cikin members na wannan kwamiti da malam Bashir wanda shi ma yana ɗaya daga cikin limaminmu na wannan masallaci muna tare da su kuma shi ne principal na masallacin a makaranta da suke karkashin wannan masallaci malam ya riga da ya yi magana a kan taimakon da excellency ya mana muna gode wa his excellency da tim nashi ministry of local local government da suka zo da shi architect da ya muka ya aiki da su sun ba da haɗin kai sosai muna godiya sosai Allah ta kama mutu da alhaidu a ƙarshe ramadan ya ƙare kamar yadda malam ya faɗa jiya ya ce laifin daɗi ƙarewa to amma da ikon Allah insha Allah wannan daɗi ba zai ƙare ba kamar yadda muka faɗa a wancan shekara bayan ramadan ana ci gaba da tafsiri a wannan masallaci ana yin tafsiri ranar lahadi kowane lahadi ana tafsiri to lalle muna bukata yan uwa wanda suke halattar wannan tafsiri ya zama cewa bayan ramadan kar a gudu wannan abubuwan da ake yi cewa ba ya tsaya ta a ramadan ba bayan ramadan dukka mu ga fuskokinmu insha Allah kowane ranar sunday mu zo nan a ci gaba da tafsiri nan ka bayan da malam ya fada tsarin cewa ba za a tsaya ba daga ramadan a za a ɗora ne inda aka tsaya insha Allah so muna fatan yan uwa a bamu haɗin kai dan ɗaliban in suna zuwa yana daɗa karfafawa malam biwa ya zama cewa an samu ɗalibai sun zo fa'idan za ta fi amfana insha Allah da wannan nake nika godiya na ga 'yan itikafi da suka shigo musamman ga shugaban itikafi shi ma yana kokari sosai wajen kula da harkar itikafi da masu itikafi za ka shiga ka ga toilet a nan wajen very clean alhamdulillah ana samun ci gaba wajen yadda ake kula da masallaci da itikafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu. mu yan itikafi kar su manta yan kwamiti da su malam da kowa a cikin addu'a Yawwa to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadun da muke yi ya karba mana ayyukan mu na alkhairi kuma ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma ya fitar da mu a cikin wannan wata mai albarka ya gafarta mana zunuban mu ta mana rahma kuma ya intar da mu daga wuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ganin da wannan muka zo ƙarshen dukkanin jawabai da za a gabatar don haka zan yi amfani da wannan damar in sake gayyato shi malamin mu dr usman ibrahim suleiman giyade da ya dawo kujerarsa saboda yadda aka fara a karkare shi a yadda aka faru insha Allah muna ƙara godiya ga kowa da kowa sannan kuma muna ƙara wasiya ga mu mu ɗalibai masu bibiyar karatuttukan da malam yake gabatarwa da cewa don Allah mu daure mu yi ƙoƙari mu yi iya abin da za mu iya don ganin cewa mun fahimci addinin Dr. Hamza Aliyu a wuri da ya tashi daga kujerar nan mun ji irin yadda ya yi ta bayanai akan abin da ya shafi kistar da malam ya rufe karatunsa da shi na kistar na na Maryam abubuwan da yana zaune a nan ya cicciro wasu fa'idoji bayan fa'idojin da malam ya kawo mana idan ba ka da wayewa a addini ba za ka iya kwatanta wani abin da yake kama da haka ba kuma tsakani da Allah a yanzu na daga cikin abin da muke da kishin ruwansa ne ka yi kokari ya zama kana da wayewa a addininka da gaske ne in baka da wayewa a addini a wannan zamanin da muke rayuwa a cikinsa da hayaniya da hargowa yan yawa kuma hasali ma wasu masu hayaniya da hargowar ka iya cewa su ne kasuwar take ci to in ba ka yi wa kanka faɗa kai kokari ka samu fahimta na addinin ka fahimta na gaske ba wallahi kana cikin matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din fahimtar addini ka fahimci addinin ka ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فهمت الدين على القرآن كفهمت الدين حديثي كفهمت الدين والله إن كسام وانا كاوتا با يبدا أي وسوسو سنا واسادة حنك لك سنا واسادة وقلورك سودا كفهمت الدين جماعة متاشي mu nemi ilimin addini daga wajen malamai waɗanda Allah ya ba su ilimi da fahimtar addini wannan hargowar soshiyar media in ka ce da shi za ka bi to wallahi ba ka san yayin da za ka samu kanka ba Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini duk wani hayaniya da hargowa da zai zo ya raurawa mana imanin mu ya raurawa mana fahimtar mu na addini wanda ya inda ya kamata a ce an same mu ya Allah muna roƙonka Allah ka kare mu daga fadawa cikin irin wannan hargowa amma wallahi ba za mu tsira ba dole sai mun tashi mun nemi fahimtar addinin daga wajen waɗanda Allah ya fahimtar da su addini Allah madaukakin sarki ya dace da mu da shi ne wanda kuke so muna so mu yi tawakkali da addu'o'in ka zo kai mana addu'a shi za mu ka dawo duk na magana wani kafin ka dawo ne shi kuma ta jira ji ka gaba ji ka yi addu'a ba bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ba mu yi. a gaskiya Allah madaukakin sarki ya saka kowa da kai jawabai da aka yi duka jawabai da wanda suke masu amfani amma saboda dare ya yi da yawa gaskiya ba zan yi tsokaci da yawa kai ba illa iyaka na addu'a da bakin musamman waɗanda suka zo daga wani gari ya kamata a ce tun tuni sun kwanta saboda yau suka taho daga kano akwai lafiya amma haka suka daure suka zauna na san wani ba da yanzu kunya ba ma da an taba gyangyaɗi to amma dai ga haka suka daure suka ji babban yayan mu malamin mu al'allama al'imawi Allah wanda kuke saka da alkhairi kuma kun ji da na kamata ka gayya eh ba ta da a saka wuyi ba mutum yana ne sosai a jar Madina shi yayin digirin sa na farko da na biyu da na uku duka a jami'ar Madina yanzu kuma da yake tafi da turancin nan ko lokacin mana jami'a yana kokarin ya koyi turanci yana ta zuga ni man koya ni ma bai iya ba lokacin shi ba bai iya ba amma ni da yake rago da ce kai ba zan iya ba ina fama da jami'a na fama da koyi turanci amma shi ya dage ya dage duka yi da kakuri ne ga kokari ga ga basira ga kuma dagewa na da ban ga lokacin matashi a lokacin da muke karatu wanda yake da karancin shekaru kuma yake da basira kuma yake da nashi ku ka ga wanda ganin da mallan yake biya mana kirin yanzu dole da kana so ka zama wani wallahi sai ka dace sai ka sai ka dace matasa abin da yake da guda da su yanzu shine <laughs> wallahi ina daga shi ta ga wani lokacin mu yanzu ga dauka wani lokaci yanzu ga irin kwalliyar nan a sa riga ce kaza har a sa hula iri ɗaya da za din nan wani lokacin kana yi ne kawai saboda zamanin ya zama waya a talabijin ma yanzu ma a karkar dan kwalliya ba za ka kalle ka ba amma sai inda kamar yana kashe gwiwar matasa saboda shi matashi da ya taso lokacin da ya kamata ya karatun ba in bai biya ado ba wallahi ba zai karatun nan ba yanzu na duba da kawai yanzu a hanya ka zai shi dama da ka da zai zuwa da wani to maganan ba ba ku ta riga bane ba karatu ba ba ku ta iya sa guna bane ba kawai ba karatu ba karatu karatu kawai karatu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل صيامنا وصيامنا وسائر طاعاتنا اللهم تقبل قيامنا وصيامنا وسائر طاعاتنا يا رب العالمين اللهم حبب اليك الايمان وزينه في قلوبنا وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ان تجد اياهم mu da malaman mu Allah malaman mu da iyayen mu suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da rahama ka haska gabarin su ka sa aljanna ta gansu kyan komai su sauran iyayen mu da suka rage Allah ka sa mu cika da imani mu da su baki da Allah ka cika mana da imani mu da su baki da Allah ka albarka a cikin rayuwar mu ya albarka a cikin sana'o'in mu ya albarka a cikin ilimin mu ya albarka a cikin kasuwancin mu ya albarka a cikin kasuwancin mu ya albarka a cikin ayyukan mu ya Allah ka albarka a zuriyar mu Allah ka sanya mu masu albarka dukkan mu mu kasance ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da ya dame mu Allah kamar maganin sa Allah ka zaure da mu lafiya a gidajen mu da garuruwan mu da jihohin mu da kasar mu baki daya ya Allah madaukakin sarki ta addanci da ya addabi mutane a cikin wannan kasa Allah ka mu da karshen sa ya Allah ka wanzar mana da zaman lafiya ya Allah ka kawo mana aminci da zaman lafiya a cikin kasar mu baki daya Allahumma inna nas'aluka al-huda was-suqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda was-suqa wal-afafa wal-ghina Allahumma اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد